إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da tara ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin da shida a watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas ah, lokaci ne da muke ake gudanar da makaranta ta Qur'ani tare da kokarin sanin tafsirin sa wanda ke gudana a cikin watan Ramadana a wannan masallaci na sahaba da ke Kundila muna roƙon Allah ya dace da mu idan an uwa ba su manta ba a jiya mun tsaya akan aya ta biyar, mun fara aya ta shida lokaci halinsa na ga da ramar sai a mai ta ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل نعم والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا نعم الله ربنا وكيسه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا بوتا الله كده كتارة قوة دشي وجن بوتا وبالوالدين إحسانا يا إيكم وكتوتا تامس وبذي القربى واليتامى والمساكين hakanan yan uwa makusanta su ma a kyautata masu da marayu da miskinai waljari jari ƙurba da makwabta na kusa waljari junubi da makwabta na nesa Wasu sahibi bil jambi hakanan da aboki na gefe waye aboki na gefe wasu ka ce mata wasu ka ce abokin tafiya wabni sabili da ɗan tafarki matafiyi kenan wabni sabili wanda kafar guzuri ya yanke masa to shi ma a kyautata masa wa ma malakat aymanukum da abin da dama ku ta mallaka su ne ku yangu su ma a kyautata masa. inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura lalle Allah madaukaki baya son man kana muqtalan wanda ya kasance mai yawan alfawatu nuna takama da isa fakuran mai kuma <clears throat> yawan jiji da kai ko ka ce mai yawan jiji da kai shine takabburanci shine muktalan fakoran kuma wanda ke alfahari da wata ni'ima da Allah ya bashi to dukkan su dai Allah baya son su a farko mun ce da tun jiya muka ce <clears throat> wannan aya ce malamai suke kiranta da cewa wato abubuwa guda goma da ake umarni a yi a wannan aya in ka safa su za ka ga guda goma ne sannan aka fara da wanda ya fi kowane girma shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin Allah malaukaki yana sama da haƙƙin duk wani mai haƙƙi domin dan wannan haƙƙin ya halice mu da mu da aljanu Allah ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma halici jinsi na mutane da aljanu ba sai dan su bauta ma kawai wannan shine dalilin zo mu duniya duk wani abu da ka gani a sararin duniyar nan <clears throat> Allah ya samar na ni'imomi da abin da ya zuba ma duniya duka Allah ya sa su ne don ɗan adam da aljan su yi amfani da su su ji daɗin bauta masa shine dalilin samuwar duniya shine dalilin samuwar mu to kaga haƙƙin Allah shine a bauta masa shi kaɗai ka tara shi da kowa Allah ya ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a bauta ma Allah kar ku tara shi da kowa mun fara sharhi jiya muka ce shirka tana shiga ta bangare uku ta bangaren rububiyya ta ubangiji <clears throat> Allah shine rabbu shike halittawa shike rayawa shike kashewa ke azurtawa duk waɗannan bangaren aikin shi shine ubangiji kenan to lallai ka kaɗaita shi da aikin da yake Allah subhanahu wataala ba mai wannan aikin sai shi ya yi tare da wani bai neman taimakon kowa to duk ka ɗauki wani aiki da Allah ke yi ka ce wani ma na yi to ka yi shirka ta bangaren rubiya ta ubangiji abinda Allah ke yi ka ce wani na yi Allah ke azurtawa ka ce wani ya azurta ka ka yi shirka Allah ne ke ba da ɗa ka ce wani ya baka duk wannan nagon da Allah ke yi karke da ka ce wani na yin su su kagare na zamanin manzo bangaren wannan shirkan ba su da ita domin an ce musu wake muku kaza wake muku kaza za su ce Allah ne inda ake rikici da su to wanda yake waɗannan abubuwan ku bauta mashi kadai sai su ce a taja'alun alihata wahida yanzu ka sa allolin nan ababen bauta nan duk zama Allah ɗaya kai wannan abin mamaki ne mu ba za mu yadda ba inda ake rikici da su wajen tauhidul uluhiyya to yanzu sai ka ga wasu har tauhidi rububiyya ma ana rikici da su abinda Allah ke yi sai ka ji sun ɗauka sun ce wani na yi wajen uluhiyya shine duk aikin bawa da ke ma Allah na nau'o'in bauta bauta nau'o'in ta suna da yawa kaga sallah bauta ce azumin nan bauta ce zakka bauta ce ka daga hannu kai roƙo wanda ake roƙon Allah ba roƙon kwa sai irin shi wannan roƙon bauta ce addu'a kenan sanda ka je ka roƙi wani ba Allah ba wani gunki wani aljani wani na cikin kabari to abin ake ma Allah na bauta kai mu wani kenan kai shirka wajen bauta haka nan kada ta Allah da sunansa da sifofinsa Allah shine al-alimu shine as-sami'u shine al-basiru duk waɗannan sifofi nashi ne idan ka sami wani abin halitta ka ce shi ma ya san abin da za a yi gobe ya san abin da ake a nan bayan ba shi a nan ɗin ya san inda dabbar kada ta bata ya san inda take yayi wani da awar gaibi shi ma wannan sifa ce ta Allah aka dauka aka bashi Allah ne masanin duk abin da ake a duk inda ake a kowane lokaci a kowane zamani wannan sifa ce ta shi ta shine mai ji mai gani masanin duk abin da ke gudana a duk inda abin yake iliminsa ya kewaye ikonsa ya kewaye halittunsa jinsa ya kewaye halittu ganinsa ya kewaye waɗannan sifofi na Allah ne da zaka ka ɗauka ka sai ce wani na da irin su ka shirka da Allah wajen sifofinsa da sunayensa an gane da kyau to duka sai Allah ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a a jiya muka ce zaka ga a rayuwar da ake a yau akwai kururuwa daban-daban ana ta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ƙungiyar kare haƙƙin yara ƙanana ƙungiyar kare mata ƙungiyar waye ƙungiyar ƙungiyar kare ma'aikata ko ga sunan daban-daban ƙungiyoyi iri-iri to amma ina ƙungiyar kare haƙƙin Allah in an taba a ce a'a ba mu yadda ba sai an ba Allah haƙƙinsa Har ma farkon ma ka taba haƙƙin Allah din a daina shirka makabartunmu da ake zuwa kaga an makabari wani irin gini a kan shi an kawo tayar an sa an kawo duwatsu an sa an kawo an sa wata rela an kewaye shi a kawo bishiya wani kuma a dasa masa sannan ka ga an zo ana kallon kabarin ana abin da ake ma Allah ne masa to ina hukuma da take hana wannan ina kungiya ko wata hukuma wacce take kare haƙƙin Allah domin haƙƙin Allah ake kokari a dauka a ba wannan cikin kabarin bokaye da suke ta shirka iri iri ga suna a ban ƙasa suke da awar gaibi ina wata hukuma da take hana su a kama boka a tuhume shi a hukunta shi kan bokancin da yake yan sihiri yau da suke ta yi gasa ba abin da ba sa yi su kwani da jinin mutum da jikin mutum da waye-waye duk ana suna nan kai ka ce ma suna da an daure musu yanzu zama a ban ƙasa duka haƙƙin Allah suke taɓa domin suna da awar gaibi wancan 'yan sihirin suna ƙoƙarin cutar da al'umma da abin da suke na hada kai da aljanu shedanin aljanu da su kuma shaidanun mutane su yi abin da suke na taɓa haƙƙin Allah ina wata hukuma da take kare wannan haƙƙin na Allah ɗin a ce duk bai dace ba shari'a ta ba da hukuncin ga yadda za a yi masu me ake masu to dole ne muka zo irin wannan wurin kai ka sani ne in sani ga haƙƙin Allah a karan na in kokari in ba Allah haƙƙinsa duk inda za ka auka ka taɓa haƙƙin Allah na taɓa shi da wato ka haɗa shi da wani to kai ƙoƙari ka sani da aka ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a abu bi ne a Ku bauta ma Allah shi kadai tauhidi kenan to ya zaka ka san tauhidi. akwai bukata ka san tauhidi shine aqida ka san haƙƙin Allah da za a bauta mai shi kadai ka san arkan din nan na imani guda shida duk abin da yake imani da wuta da aljanna imani da tashin kiyama sirati duk suna karkashin tauhidi waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin aƙida sai ka tsaya ka san sannan za ka yi bauta ma Allah shi kaɗai sannan gefe guda sai ka san shirka ya ce shirka domin ka nisance ta ita shirka ɗin dan idan baka san shirka ba to wata ran tsamo tsamo za ka ji ka a cikin shirka tsamo tsamo shi yasa annabi ke cewa akhwa akhwa kuma akafu alaikum ashirkul asghar alamin shirka ko shirka annabi ya ce karami wanda yake sadada shiga to ina ga babba babba kuma shine wanda yake sadada annabi ya ce shirka na shiga cikin al'umma ta kamar yadda bakar tururuwa suke tafiya cikin bakin duhun dare akan bakin dutse za a ganta to haka shirka ke sadadawa yasa yanzu aka ga masu shirka ga suna a masu da aure musulunci amma da dama suna shirka da Allah sami bangaren masu mulki ya dogara da Allah shi ke ba da mulkin bayan ya sami mulkin Allah ne zai rike masa mulkin shi zai tafi masa da shi ba ruwan shi da wani malamin tsabu ba ruwan shi da malamin duba da Allah kaɗai ya dogara masu mulkin mu nawa ne in ka tace su ba ruwan su da wani canfi da tsafi da komai ɗan ka da bangaren masu dukiyar masu kuɗin mu nawa ne suka dogara da Allah Allah ne ya ba su dukiyar Allah ne zai kare dukiyar shi zai kare ta ba wani ba ba ruwansu da wani malamin tsibbu malamin duba wani boka wani shekani ba abin da ya haɗa su da shi da Allah kaɗai suka dogara sun san shi ba su nawa ne a cikin masu dukiyar mu ka dawo cikin matasa sai ka ga gashi nan matashi kana ganin shi kamar waye dan boko dan boko wanda yana kamar ya waye amma sai yana da alaka da harkar bokanci yan bori malaman tsibbu sai ka kasa gane ina bokon nashi ina waye wata yake Allah na cewa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a mutane sai kai mamaki wanda ba ka tsammani sai ga yana da alaka da harkar bokanci to kaga shirka annabi ce tana sadaka a cikin al'umma kamar yadda bakar tururuwa suke tafiya kan bakin dutse a cikin bakin dogon gari, sai kaga sai mun daga gaske shi yasa annabi har ya bar ya koma ga mahalicci bai daina karantar da sahabbai tauhidi ba hmm. kullum karantar da su yake a bauta ma Allah shi kadai a guji shirka ya shirka take me ta, me dangoginta wace ce babba wace ce karama sai an koma littattafai na akida na tauhidi za a iya gane wannan mun dan ƙara bayani saboda halin da muke ciki kuma yawanci duk bala'in da ake fama ana ta fushin Allah ne hmm. Allah yana da haƙƙi ba mai damo da haƙƙinsa ba wata hukuma da ke karewa ba wasu dokoki da aka sani suke kare wannan mutum karare ya fito yana canfe canfe yana tsaki ba wata hukuma da za ta kira ta tukume shi yan yasuwa suna ɗan iya kokarin su abin da suke iyawa amma in sun kama suna da hukumar da suke hukuntawa su kamo boka yana bokancin shi ko ya je me kwanan nan wai wai a rijiya gungume aka je aka nannade da farin kyalle aka jefa cikin rijiya kawai aka je aka yi ta hauka wurin rijiya ana da zaton wani menene a ciki ashe sai gashi da aka shiga gumagumai ne biyu aka ne su da kyalle fari aka jefa mutanen mu ma da yadda kusan mahaukata fitila za a ɗauka a jefa fitila kawai wacce kuka sani wannan abinan torch light da hasken ta jefa ba rijiya shi ke nan hasken ya ce wani abin ga ya can shi ke ya jana ibo ruwan ana sha ina karatun qur'ani ina karatun sunna ina hankalin da Allah ya baka idan kuma ke dan boko ne a ina bokon naka kana da alaka da bokaye da yan boye ya kamata yan uwan mu waye alaka ka ta zama da Allah kadai shi kadai kuke bauta ma shi kadai kuke neman taimako shi kadai zai maka abin da kuke so ba mai maka sai shi in muka sami wannan cutar muka waraka daga gare ta muka dawo yadda sabai suka rayu wallahi mun huta haka sahabbai suka rayu suka zo suka buwayi duniya ba wani buɗan bori da suke dogaro da shi da Allah suka dogara sannan da sunnan manzo sallallahu alaihi suna kanta shi yasa suka ci nasara wannan da shi aka fara a wannan haƙoƙi guda goma na ɗaya kenan sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana haka nan iyaye su ma a kyautata masu ibnu kasir yace so da yawa zaka ji je mun kawo hadisi wanda ke da alaka da wancan haƙƙin Allah din duk da bani jin kila ya shiga cikin karatun mu na jiya babu laifi mu maimaita shi hadisin mu'az bin jabal wanda annabi ya goya shi suka tafi sannan yake ce mashi a tadari ma haqqullahi 'ala al-ibad ya mu'az ko ka san haƙƙin Allah akan bayi yake cewa Allah wa rasulu a'lam Allah da manzansa su suka ta sanin wannan haƙƙi qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a to ka sani ya mu'azu ai haƙƙin Allah kan bayi ne su bauta masa kan su tara shi da kowa wannan ba magana manzo ce ba magana ta bace kuna fahimta da kyau kuma hadisi ne yana nan cikin bukhari yana cikin muslim hadisi ne wanda yake yanka ne kitabut tauhid babu ma da fi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah cikin bukhari zaka ga hadisin nan dogo da ruwaya ma daban-daban annabi ya ce ma mu'azu ya mu'azu ko ka san haƙƙin Allah akan bayi yace ban sani ba ya masu Allah da manzo suka sani yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kansa tare shi da kuwa ashe kaga kana bauta ma Allah kana sallah kana azumi kana tafiya umara amma gebe guda kuma ka aje wani dan bokanka waccan bauta Allah ba zai karba ba eh Allah baya yarda da shirka ko kadan shine azana ko eh azana shuraka an shirk man asharaka mali ghairi taraktuhu wa shirkuhu haka Allah ya cikin hadisi kudusi ni ne mafi wadatuwan wanda ake hadawa da wani bana na shirka wanda ya tara ni da wani na bar shi da wanda ya tara ni ya je can in lada ne shi ya bashi ba ruwan Allah ka hada shi da wani karki wani abu yau kana sallah kana azumi kana zakka kana zuwa haji umra duk wata amma kuma waje daya kana wasu abubuwa da suke shirka ne ga Allah Allah ba zai karɓa wancan sallar taka ba ana nan ma'azu suna tafiya da manzo akan wannan abin hawa na manzo can sai ya sake ce mashi sun makala ya ce a dari ma haƙƙul ibadi alallah iza fa'alu zalika ya ma'azu ko ka san haƙƙin bayi da suke da shi akan ubangiji in sun aikata wancan haƙƙin nashi su kuma ka san haƙƙin su Allah ba a yi masa tilas su lallai haƙƙi ne wajibi mu bauta ma Allah shi kadai amma da Allah ya ce haƙƙi wannan wani abu ne na girmamawa ba haƙƙi na tilas kamar yadda kai tilas sai ka bauta masa ba a'a karrama ɗan adam ne da girmama shi duk wanda ya bauta ma Allah bai hada shi da kowa ba sai ya ce to ko ka san haƙƙin su akan Allah in sun aikata haka sai ya ce Allah ya azibahum a wannan ruwa kenan Allah ya azibahum cewa kada ya masu azaba duk wanda ya mutu yan uwa baya shirka to Allah ya alƙawarin ba zai sa shi ba shi kun shirka yan uwa shi yasa malamai ke kawo hadisin a falalar tauhidi falalar mutuwa da tauhidi ba a shirka bawa ya mutu bai shirka to wallahi ya gode ma Allah domin Allah ya alƙawarin Allah ba zai azabta da wannan bawan nashi ba sai hmm. da ya ba shi haƙƙin shi shine ya kadaita shi da bauta bai tada shi da kowa ba wannan hadisi na Mu'az ɗan uwa ba karamin hadisi bane ba kuma hadisi ne wanda zaka yi sakaci da fahimtar shi ba ka gane tun daga haƙƙin Allah ta kai shi ka ba shi. Hmm. sawawan akwai wata hukuma da take tilasta ka ko babu ita wajibi ne ka ba Allah haƙƙinsa tun da ni da kai dukkan mu bayan sani an fahimci wannan Ku sai mace dukkan. alafi da Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu iyaye a kyautata masu ibn kasir yace da yawa zamu gani a cikin alqur'ani Allah yana gwama haƙƙinsa da haƙƙin iyaye a can cikin suratul luqman Allah yake cewa anishkurli wa liwalidayka ka gode man sannan da mahaifanka kaga ka gode man bauta ga Allah godiya ga Allah ba ka ce Allah na gode maka yi tabar zakka godiya ga Allah banda ta fata bal kuma a aikace daga banka kawaye gari lafiya godiya ga Allah ai Sallar ta ta mai ta su ba da kai cikin jama'a da za ka yi baccin ka sai ka miƙe kai mai ka ce Allah na gode amma baka je sallar cikin jama'a ba zahar ce kai mai ka ka ci ka Allah na gode ba ai sallah da kai ta wannan goje ina ruwan da wannan goje ta ka godiya sai ta hada da ta baki da ta gabbai kama sai Allah ya dabi ya ce wa sannan wani dai ka su ma 'yan ka gode masu domin su ne sababin zuwan ka wannan duniyar ta sababin su aka same ka a can cikin suratul isra'i Allah ma ya ce wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ubangijin ka ya hukunta ya Muhammad shine wa qala rabbuka Allah ta'budu illa iya kar ku bauta mu kowa sai ne ji ubangiji sai ce wa bil walidaini isana su kuma iyaye biyu a kyautata masu ka gani ahsinu bil walidaini isana kina ku kyautata ma iyayen nan ku bi kyautatawa ku duba mun karanta a cikin wata na azumi jibril ya zo wurin manzo sallallahu zai taka matattakala abubuwan hadisin ba sani cikin azumi ne ko ba cikin azumi ba amma ya zo zai taka matattakalar sa ya hau sai aka ji na amin amin amin kowane takon ya taka ya gama sallah sabai suka ya gama hudu ba ya gama sallah sabai suka tambaye shi mun ji kana amin amin ya ake yace jibrilu ne ya zo man yake cewa Allah ya turmuza hancin wanda ya riski mahaifansa biyu bai kyautata masu yadda zai zama sababin shiga sa aljanna bai kyautata masu ba wannan Allah ya turmuza hancin sama ma'ana Allah wani da shi annabi ya ce amin mala'ika babban manzo na ubangiji cikin mala'iku yana addu'a babban manzo na cikin mutane yana cewa amin la ilaha illallah wannan wace irin addu'a ce babban manzo cikin mala'iku shine jibrilu babban manzo cikin mutane shine manzo to jibrilu ne ke addu'ar annabi na amin sannan ya sake cewa na biyu wanda aka ambace ni a gabansa aka ambace ka a gabansa bai yi maka salati ba shi ma Allah ya turma hancinsa annabi ya ce amin a kira sunan manzo sallallahu alaihi wasallam baka ce mashi baka yi mai salati baka ce sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan mummunan addu'a ta hau kai na uku shine wa wanda ramadana ya shigo ya fita hadisin da ran na malam ya tunatar da mu da ya bugo mana ya shigo ya fita ko kwana talatin da tara ko kwana talatin amma bawa bai yi abin da za a gafarta ashirin da tara afwan kwana ashirin da tara ko kwana 30 duk kwanakin a kwana a tashi a kwana a tashi bawa bai yi abin da za a gafarta mai ba a wacan nan shi ma Allah wadaransa Allah ya turmuza sa jibril ya addu'ar annabi ya ce amin ya jama'a ko mutane da kuke ganin mu nan kana neman nagari ya taya ka addu'a na kwarai ya yi tawassuli da addu'a sa ina ga waɗannan manya-manyan manzanni guda biyu su suka yi addu'a ɗaya addu'a ɗaya hausa. amma yau sai ka ga wani ramadan ya zo bai na tsuba wai yanzu magana kwallo ake yi ta duniya za a fara shirye-shiryenta da motsa jiki ake tattaunawa to wanda za su yi inda irin kasashen da za su ga su koyi irin su masar su saudiya su ina ne wanda za a fara gwajin to yaya azumi za su sha azumi ne saboda shirye-shiryen buga kwallon ko ba za su sha ba ana nan ana ta wani ne na ga wani tirɗe a labarai na gani ya ɗaga hangar da shi dai ba zai sha ba to yanzu yan uwa yanzu ka a sa kwallon ma cikin ramadan kaɗai bai ishe ka hujjar cewa masu shirya kwallon nan kafirai ne ya guda ba ne ba su mura'atin watan ramadan ba su mura'ati lokacin da ake gaida ubangiji sallar kenan sallolin na biyar ba ruwansu da su sai cikin watan ramadana sai goma ta karshe sai da kowa ke koma da ubangiji sannan kuma kai musulmi wai har yanzu baka gane illa kwallo ba san ta kake dan kwallon baka gane suwaye ba san su kake wala'i kake mata goyon bayan ta kake wannan ka ne bai isa ba hmm? watan da aka ce ya wuce maka da za a gafarta maka Allah wadai da kai annabi malaika ya addu'a jibrilu annabi ya ce amin sannan kuma ya wata kwallo za ka kira ke kuma ka ce zaka falla saboda lalacewa ta musulmi hmm? yanzu nan Allah tsakanin ku da Allah kuna jin yan kwallon nan waɗancan arna ne ba yan su ina ne sauran kasashen kuma labari a duk kun sani abin da ya ba za ku gaya min ba to waɗannan ƙasashen wanda za su buga ƙwallon su musulmi ne to wancan firɗe ɗaya arni wannan firɗe ɗaya musulmi ya kau azumi wuni ba ci kuna jin anya za a iya buga ƙwallon ta tafi daidai An gane waɗancan ba azumi a kansu dama kafirai ne su kuma waɗannan musulmi ne akwai azumi wajibi a kansu don dukkan su balagaku ne ba wani ɗan ƙwallon da zai shiga wani ƙwallon ba balagaki ba ko ka gaya man. anya ko za su yi azumin wani malami ne zai ba su fatawa a duniya muke jira muna jira mu ji fatawa shi dai labarin ji ne an ce ita hukuma ko mecece ko suwaye ba za su tilasta ma kowa ba ma'ana ba za su tilasta mai ya yi azumi ko ba za su tilasta mai yi azumi ba abin da ƙarshen labarin abin da na gani kenan a labarin BBC na jiya to yanzu dan Allah ɗan uwa wannan irin ayoyin muna ana fahimta su musulmi suna fahimta wa ne walidaini na ita muke fassarawa ya jawo mana maganar wancan iyaye biyu a kyautata masu Allah madaukaki ya ba mu haƙƙinsa da nasu shi a bauta mai shi kaɗai sun kuma a kyautata masu amma a yau sai ka ga wani ba abin da ya dame shi iyayen ya wanci kalar da su ya watsar da su baya jin magana su bai sauraron su bai kyautata musu bai kula da su wanda iyayen nan mun karanto can a baya karatu mana baya ko kafirai ne wajibi suna da haƙƙi a kanka domin Allah ya ce ko wasu ma fi duniya ma'rufa a kawai abinda Allah ya ce wa in ka ala tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tudihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa inda kafirai za su ja musulmi zuwa kafircin su kansu musulmi Allah ya ce karka bi su amma abin da ya shafi al'amarin duniya wa sahibuhuma bil ko ma'rufa ka abokantace su da kyautatawa sai a musu duk abin da ya dace ka kula da su da rayuwarsu magani komai amma yau wasu yayan sun tattare ƴaƴa sun watsar wai yaro ya balaga amma jira yake baban shi shi zai ci da shi baban shi ya balaga a da can dan Allah an san wannan musamman a nan arewa inda yaro ya balaga ana noma a gidansu to shi yake riga kowa kai kunya dan ya balaga kuma kuma sai baban shi ya tashi a bar shi a gona idan kiwo ake sana'a kiwo a gidansu da da biya balaga baban shi ya ji sanda to yau ba sanawo inda ake ɗani dai wai da yake wanke goma ya tsoma biyar kullum kuma baban na mashi bai gode ma baban shi ji yake har yau ba a biya mai ba domin baban shi ya abin da shi ke so ba wata rayuwa ce wani ina rayuwa za shi albarka me yasa me zai hana ba za ka yi ta zama cikin rayuwa ta kunci ba so da baka kama hanya ba kai ba za ka tashi ba ka je ka nemo abin da zaka nemo kai ma ka ta ka gidan kana ce maka yau irin azumin nan ka je ka so kankana da lemo ka kama baban ka mana baba gashi a sha ya kai ka samu kila ma da ko kai bai sani ba zai maka addu'a ko zai maka ba zamanin nan na kunshi ka je ka samo ko kwano biyar ka na na masara na na gero na shinkafa ka auro ka kama na gashi mama a dafa ta yi mamaki ai baka da aiki a ba komai dai a ci gobe ka gani za ta addu'a ko ba za ce ba a kai wai da an magana huje ka kai ai ba ka da aikin yi ai ban da aiki to me aikin yi kana nufin kowa sai ya sami aiki wurin gwamnati sannan ne ba za ka aika ko da ko kai ba wallahi ka fita ka roƙi Allah ka ga da niyyar ka taimaka maka mahaifanka Allah zai baka dama amma ka zauna ka zuciyarka ta mutu ka take ka manta da wannan ayar Allah na cewa bil walidaini ihsana na'am wa qurba da ƴan uwa makusanta a wurin wannan malamai sun fassara daban-daban cewa ƴan uwa makusanta a nan wa ake nufi ne ha ƴan uwa makusanta sune wanka ko kananka ko ƴan uwa makusanta shaƙiƙinka sannan ɗan uwa li'abi ɗan uwa kunya wanda kuka haɗa uwa uba ɗaya shi kowa kusa da kai su ne ‘yan uwa makusanta sannan wanda kuka haɗa uba ɗaya sannan wanda kuka haɗa uwa da shi to da kuma yadda abin zai tau shi ne wa bizil kurba ‘yan uwa makusanta kenan wal yatama wal masakin mun yi magana marayu a baya ba sai mun maimaita ta nan ba da miskinai miskini shine wanda zai tashi kila sai a ranar zai nemi abin da zai ci wasu sun ce shine wanda abin da yake da shi din bai isa shi in ma ne a wata a wata albashin bai kai mashi idan manomi ne a shekara nomansa baya kai masa ana kiran shi miskini wasu ce wanda yake neman kuta yau ne yau sai ya fita zai iya samo abin da zai ci duk wanda dai ka ɗauka cikin waccan basara mabukaci a kyautata mai da inda aka ganshi shi a tausaya masa a ya inganta cikin hadisi ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatu alal miskini sadaqa wa ala dirhami sadaqatu wasila wato sadakar da kai ta ga miskini ba ku da alaka da komai miskini ne ka ji tausansa ka bashi kai sadaka zaka sami ladan sadaka amma sadakar da kai ta ga dan uwa wanda kuke da dangantaka da jini shi kam sadaka ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunci ma'ana lada biyu za ka samu ɗan uwanka kai masa mabukaci ne ka ɗauka ka bashi to ga ladan sadaka da ka bashi ta musamman sannan ga ladan sadar da zumunci domin auna za ta kare shiga wani za ka ga ya watsa da yan uwansa baya kyautata musu bai kulawa da su wannan shari'a ba ta da wannan ba ana so lalle a kula da wannan sannan Allah ya ce wal jaridil qurba wal jarid junubi da dan uwa wato makwabci na kusa da kuma makwabci na nesa wannan an yi fassara daban-daban ibnu kasir ya kawo ibnu abbas yake cewa والجار ذي allazi bainaka wa bainahu qaraba ana nufin نفي wanda yake wato tsakaninka da shi kuma akwai dangantaka ta jini ga shi ɗan uwanka ne kuma makwabcinka ai ana samu wannan ko ɗan uwa da ɗan uwa gida kusa to shi ma a kula da shi sannan waljani junubi ibn wato ibn dan abbas yake cewa allazi laysa bainaka wa bainahu qaraba Shi ne makwabci wanda shi kuma ba ku da dangantaka ta jini tsakanin shi yake ce ma wato waljabir junubi wannan fassara kenan a wata fassarar an fassara jari bil kurba da cewa aljari muslim wato makwabci musulmi waljari junubi shi kuma ne a yahudi wannan nasari wato wan nasarani wancan dan uwanka musulmi a makwabci wanda musulunci ya haɗa ku wannan kuma wato makwabcinka amma wanda makwabtaka ta haɗa ku amma addini ya raba kamar ba hude, kamar kirista kenan ɗaya gane da kyau haka aka yi fassara kamar shi abu ishaq haka yi wannan fassara a wannan wato fassara fassara ta uku shine fassara ta abdullahi dan mas'ud yace wal jari bil qurba yani almar'a in an ce jaridil qurba makwabci na kusa ita ce matarka sannan an ce jaridil junubi yani arrafiqi fi safar abokinka na tafiya daga nan kun hau mota zuwa kaduna ga ka gashi a kun hau jirgi zuwa wata ƙasa zuwa wani gari kun dai hada tafiya ko tafiya ta ƙasa dai tare to shine nan wurin makwabcinka ake nufi a wannan fassara ɗin kaza hatta shi ma ai ai akwai makwabtaka ko kun mm. yi tafiya da mutum a mota bai kamata ka matse shi ba ka babbake kaza ana samun wannan ya kamata ya ga kyawawan ɗabi'u tare da kai to duk wannan fassara da malamai suka yi suna so ne su fito mana da cewa abinda ake so dai a fahimta shine waɗannan duk in ka tattara su ana so idan alaƙa ta ta zo to a samar da kyautatawa tsakani abokin tafiyar ka ne matar ka ce dan uwanka ne na jini makwabcin ka ne wato musulmi ka ne kafiri a'a ka ne wanda ainihin tafiya ce ta hada ku za a rabu ya ga cewa wanda biyu dukka ayoyin abin da fasara ake masu abin da ake so a ga kyautatawa daga gare ka kai wato musulmi ibn kasir ya kawo hadisin abdullahi ibn umar maganar makwabci haƙƙin makwabci tunda an ta magana wal jari wal jari anan ko inda annabi ke cewa ma za da jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu saywarithuhu jibrilu annabi yake cewa jibrilu bai gushe bai ne ta man wasiya dangane da makwabci har sai da ne zaton kai ko makwabci zai gaji makwabci ne ko makwabci zai gani makwabcinsa saboda wasiyar a kula da makwabci a kula da makwabci a kula da makwabci har sai da annabi ce kai ko makwabci ma zai gani makwabci haka kuma su ma sahabbai annabi ya ce musu wasiya ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro ya girma makwabcinsa sannan ga narko ne idan kana cutar da makwabci da ya zo daban-daban shi kuma saboda irin wato yadda aka nuna wato illa wajen cutar da makwabci shi yasa ya kamata mu kula mu sake duba rayuwar mu yau ta makwabtaka kana da makwabci na da haƙƙi a kanka a sami gaisawa a sami fahimtar juna a sami ziyartar juna a sami kyauta tsakani da insani tsakani da jajanta kowa abin da kowa ya samu in na farin ciki a taya shi in na bakin ciki a taya shi kuma ya zama abin da ake bayyanawa a fili har su ce zama haka wannan haka ya kamata saboda babban hadari ne dangane da makwabci idan babu shiri da makwabci wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi wato mafiya alherin abokai a wurin Allah shine abokin da yafi kyautata ma abokinsa sannan kuma Mafi fitan makwabta a wurin Allah shi ne wanda ya fi kyautata makwabcinsa hmm. a shekaga makwabtaka ba a bace ta wasa ba sai mu kokari mu ga cewa mun kyautata ta yan uwa haka nan wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ayu dhanbi azam wai wani zunubi ne fi girma ne ya manzon Allah qala ya ce taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka hada Allah ka sa ma Allah kishiya bayan shi ya halicce ka shi kadai wanda duk ka dauka a matsayin abin bauta shi bai halicce ka ba qultu thumma ayyu Abdullahi dan Mas'ud yace sannan sai ne ya Rasulullah qala yace an taqtula waladaka khashyata an yud'ima an yud'ima ma'aka nabi yace shine ka kashe danka dan jin tsoron kai ya ci abinci tare da kai eh kawai danka kana ganin ya taso kai nauyi zai hau kanka ka san yanzu daga cikin abin da shedan ke musu wahayi kenan har auren ma shi kada liability da nauyi responsibility hau kan shi a ce yau shi shine ɗan ɗaya na nauyi mata ya wahala asibiti wahala karatu kaza kaza to auren ma ba zan yi ba eh ko kuma in yayin ya ce to yanzu ni ke a tsaya ba za mu tsari yayi ba na son ya'yan nan ko ah. ko kuma an sami ma cikin sa a ji a farar da shi duk ba abin da bai faruwa to yau daga cikin wani laifin da ya fi kowane girma shine wanda zai kashe ɗansa saboda kawai tsoron kai ya ci tare da shi kuntu sun ma'ayyu ƙala an tuzani halilata jarika na uku mai nauyin faɗi shine ka yi zina da matar maƙwabcinka. Allah ya sauƙaƙi duba dan Allah wannan cin amana makwabci da in za ka tafiya kamata ya kale ka ka kwankwasa ka ce to dan uwa zan tafiya kai ne makwabci na na kusa idan iyali na wani abu ya faru kai za ka fara ji a ba haka ne? da wani abu ya faruwa zai fara ji makwabci ne zai fara ba fata ba gobara ta kama wa zai fara ji wani abu ya sami yaran wa zai fara ji wani abu na tashin hankali na rashin lafiya ciki ya murke cikin dare da sauransu waye zai fara je kawo gudunmuwa to wanda yake bai kamata kai tafiya bai sani ba to sai kake jin tsoro kuma an ka gaya mai ya san ba ka nan zai ci ka. wannan yana ka ana ai da wahala ma makwabcin kai tafiya bai sani ba to ashe da ya sani kamata ya kare makwabtaka kada ya ci amana to wannan amana da ya ci shi yasa ya zama babban zunubi Allah ya kare mu yan uwa da taba haƙƙin masu haƙƙi saboda haka wajibi ne mu kula da waɗannan haƙoƙi da aka gaya mana domin mu samu mu kokari mu ga cewa ba mu shiga haƙƙi ba ba mu taba ba an gane da kyau a can magana da muka yi cewa wajen sabili da ɗan tafarki ko wasahib bil jambi shi ma mai fassara aka ce mata ka ita ce ta kusa da kai domin sanda ka yi aure to ba ka da wani makwabci na kusa da yafi matarka ko akwai gado ne kuke kwanciya mayafi ɗaya duk wani motsi da za ka yi kan kowa ya ji sai matarka ta ji haka ita ma kan kowa ya ji sai ka ji kafin iyayenta ji suna can garin su ko unguwarsu kai za ka ji sau da haka matarka ita ce babban mai haƙƙi da za ka kula shi yasa sai a kula mun ɗauka wannan fassara ce in matafiyi ne shi ma haka wabin sabili da ɗan tafarki wanda zai zo ya roƙo saboda guzurin sa yake to shi ma wajibi a kyautata masa wani san roƙo ya halatta wurare daban-daban akwai kuma inda ya haramta irin yau wanda ake bara din nan da ake tai ake nema a jingina shi da addini ko ba shi da alaƙa ko kaɗan annabi ma hanawa waye ba inda aka yadda mutum ya bara ya roƙo sai a wuri uku kawai wuri na farko shine wurin da ainihin wato wata annoba ka ma wasu ko ko wani misali gobara ta samai ta cinye mai jari kuma jarin nan kudade ne ya karko na mutane kuna ganewa da kyau ko kuma nashi ne da ya cinye mai yanzu ba komai in ya fita kasuwa ba abin da zai yi wa kama iyali to wannan ya halatta ke ba kuma ya wajibi ne yan uwansa yan kasuwa su tallafa masa su ba shi zakka su ba shi sadaka a mai kokari a mai mai da inda zai koma kasuwa mm. wannan misali ne ko inda zai rasa ya fito ya bara wajibi ne halacci a gare shi in ya samu shi na sai dena na biyu shine wanda ainihin kai ka tsaya mashi ana rikici da malam zaidu da malam amur. rikici ya kauce ya kaure akan wata wani abu da ya haɗa su watakila dubu ɗari ne sai ka zo sulhu da ka zo sulhu dan a samu a daidaita ce yanzu abin da za ka kyale mai dubu hamsin ni zan ba da hamsin ya ce to shi kenan tunda za ka ban hamsin ne shi kenan na kyale mai kaga ka na rikici wajen ni lage kuma sai da kake wannan baka da dubu goma sha ka ka za a yi dan da ka yi kokari ka raba rikici amma kai kuma ga rikici ya dawo kanka ba lokacin malamai suka ce ya halatta kai bara ka hada wannan arba'in ka taka goma ka baya saboda wancan sulhu da kai na uku shine wanda ya shiga halin kakani kai ita ce bara kenan dan dan tafarki ya ce hukilin hamshaki mai kudi ne a garinsu. su amma zo guduri ya yanke babu abin da zai koma garinsu su ba yadda ya iya ba na abinci ba na mota wannan shi ma ya halatta bara a bashi kuma shi ma yana cikin wanda wajibi a kyautata masa wanda wannan ayat ta kawo an gane da kyau wa malakat aymanukum da abinda hagun ku wato ayin dama ku ta mallaka sune kuyangu za mu ga ana magana abinda dama ta mallaka saboda da akwai kuyangu ana ɗaukar su a rike wasu su ta cutar da su to yanzu akwai wanda su wa ma kuyangun bane amma ana cutar da su ka ɗauko yaro ne maka hidima ko almajiri a gida sai ga kana ta cutar da shi ba kulawa za ka kula ka bashi abin da ya kamata a bashi bana abinci ba za ka kuma yi mai tufafin da ya dace ba in da kuɗi ake nema da shi tare da kai wato kuɗinka ake nema tare da shi sai neman shi bai da haƙƙi kullum yana na cikin tsumma kullum yana na abushe. wannan ba daidai ba ne in muka ɗauki nan wurin wa ma ka aimanukum ka ɗauki wancan wannan bawan ka ne an ce ka kula da shi ka kyautata mai to yana ga kuma yaro da ka ɗauko ku nemi kuɗi tare ya nema ya taimaka maka wajen neman kuɗi ko ka ɗauko shi rika maka wanki ko ka ɗauko shi rika gyara maka gadin ɗinka ko waye ɗinka wajibi ka kyautata masa gwargwadon shari'a gwargwadon iyawa shi kuma ya tsaya ya kula da kyautatawa dan ka san mu mutanen mu wani kai jawo shi abinda ba haushe ke cewa to sai ya nemi shi kai kuma ya mai da kai rana Ha jawo shi inuwa to sai ya ce to kyale shi kawai zai gani sai shirya ya shirya kai kuma sai ban ka ka rana shi yanzu na ino to kaga wannan shi kuma cin amana ce yaro ne ka jawo shi kila ku ci abinci tare komai an amana an amince mai kuma shi kenan daga nan sai ya shiga bana to sai mu kula da kyau kullum wannan haƙoƙi da aka gaya mana an gaya mana ne da mu kula da su Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muftalan fakura Allah ba baya san wanda ya kasance mai yawan alfahari sannan fakuran mai yawan takama da nuna isa akan ni'imar da Allah ya masa wannan su ma ayyan uwa suna nan suna fita hayo kaga mutum yana takama zamani na motocin nan sai ya sama motar abinda ba za a gane waye a cikin sa ba ya sunan shi to ya sa yana takama kuma yanzu yana tafiya babban titi da ya kamata a saki mota sai rika takata a hankali ko ko kuma inda ya kamata ainihin a tafi a hankalin ya zo ya ja ta da gudu so ya kishi a ganshi wannan takama ce ko kuma a'a ba ta da wannan abin in ya shiga mota sai ya koma ko ya zauna inda ake zaba, sai ya koma ya waskace a koma ke sannan a sa gilas ana na dan shi kan shi gilas din na takama ne ba wani ƙara gani ba ne, ba na wani larura ba ne. a'a duk duk al'amarin takama ce ko kuma a sa gilas ɗin da shi ba za a ga ƙwaya idan shi ba an yoyin shi nan bayan wallahi suna da yawa suna da yawa takama jiji da kai shine Allah ya ce bai so Allah baya so to abin da Allah ya ce bai so dan me yasa ka da gani shi hanyoyin takama da su da yawa ga sanan yadda da ake hawa doki a takama haka yanzu ake hawa mota a takama ko takama Allah ya hana sannan fakur shine alfahari Allah ya baka ilimi ka rika jiji da kai kana nuna kai tsakanin abokanka ko kuma wata dukiya Allah ya baka ka zama baka kana ga mutane kai kana ji kamar ma kai ka baka ka dukiyar ko Allah ya ce baya san wannan wallahi ko mai gidanka da kake karkashin shi ya ce bai son kaza bai san kaza lalle ka kike shi to balle Allah mahalicci na mahalicin ka dan uwa ya identify ɗan abubuwa bai san kaza bai so kai kuma ka yi kamata ya daga yau mu zama ba abin da muke sai ɗan kankan da kai kai ba kowa ba ne, kuma ba kowa ɗin ba ne. a ah, to da za a kwana biyu ka je ba ɗaki ba ba lafiya kuma ka waiwaya can ka tuna asalin ka ma ne, wanda idan ya fi ma maɗan adam sai wanka ko kuma can ka daɗa sama baban mu adam asa asalin shi turbaya to me ne na wani jiji da kai ga dan adam nan me za ka daga kai dan ka ko dan dukiyarka ko dan ka ko dan kudi kai waye kai kuma nan gaba a tsaga ƙasa a danna ka mm. ai dan adam da yana tunani ba wanda zai daga maka kai sai dai ka kankan da kai ka nuna kai ba kowa bane Allah ubangiji ka sa mu gane ayan nan mun dauki lokaci mai dan dama ayi hakuri saboda abinda ayar ta kunsa karatu ne mai yawan gaske malamai masu ilimi sun mace sharhi mai yawa wanda mu ba za mu iya ba me Allah ya ce الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نعم الله ملك يشاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله waɗannan da suke rowa kuma suke kumartan mutane da su rowa kuma suke koye abin nan Allah ya ba su na falalarsa ka dubi wasu laifuka kuma wajen su rowa iya su su rowa kadai ba ta isa ba sannan kuma su rika umarni a yi rowa Wataƙila abokinsa ne shi na dan kokarin bayawa ya ta maiwa a jikai yanzu mutane in tana ta biya masu sai a ta ruwa ba gidanka Tana biya mu wannan wannan talakawa wallahi bai yanzu ba a nuna ana da arziki Allah ya sauƙaƙi to in baka nuna ba amma ya Allah ya zani ko suna rowa a karan kansu kuma suna umartar mutane su rowa sannan suna koya abin da Allah ya ba su na falalasta ila ilimi ne ba sa karantar da shi wataƙila dukiya ce ba sa ciyar da ita ba sa so a gane yanzu da yawa za ka ga wanda irin bayan Allah nan da suka share taimaka ma addini wasu yanzu an rasa su wasu na nan abin ya ya ina matasan masu kuɗi wanda ya kamata a rika jin duniyar su su ma dai inda za a yi alheri ta kai nasu hannun jari ne su su zuba to sai ka ja a'a yanzu fa kar ka yadda ka nuna kanta alhaji alhaji kar ka yadda dan dan zuga riga suka gane kana ba da taimako ko wallahi takardu kai ci ganin takardu ana rubuto maka kuma ana zuwa ana damun ka a gida waya kama kaza kaza ina kallon su waɗannan shedanu ne ya kamata kai kana kokari kar ka yi dan uwa Allah ya ce wallazina aya ta gaba sai mu samu rinsa والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله نعم Wakanallahu وكان الله بهم عليما نعم هذا سموتشن آية الله يتوى na للكافرين أبابا مهينا mun yi makazirai tattalin azaba taulakanci sai malamai suka ce waccan ayar bayan nan kamar yana nuna masu waccan dabi'a kafirai ne wanda suke rowa kuma suna umarni a rowa kuma suna koya a falala abinda Allah ya basu su na falala wasu malaman suka ce a'a can bayanin shi daban nan kuma kafirai dai ake cewa an musu tattalin azaba ta wulakanci to duk dai da kanu ka ka dauka dan uwa ana bayani ne na narko babba in ka dauka ma wadancan din musulmi ne to akwai narko na azaba mai girma da za a yi musu Allah ya kare mu Allah ya kare mu da kafirci walazina yunfiquna amwalahum ri'a nas waɗannan da suke ciye da dukiyoyinsu dan mutane su gani shine ri'a an-nasi wala yu'minuna billahi ba sa yin imani da Allah wala bil yawmil akhir ko ba sa imani da ranar karshe ranar lahira wa man yakun wa sannan wa man yakun wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wanda duk shaytan ya kasance aboki gare shi to lalle wannan abokiyan mu nana wa ma za alaihim shin me me zai cutar da su law amanu billahi wal yawmil akhir da za su imani da Allah da ranar lahira wa mara zaka razaqahumullah kuma su ciyar daga abin da Allah ya azurta su da shi me ya cutar su me zai dame su wa kana Allahu bihim lalima lalle Allah ya kasance masani ne game da su bayan nan kuka kalle su za ku ga wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas malaman suke ce kamar fassara a ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sune suwa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a nas wadannan da suke ba sa imani da Allah ba sa imani ranar lahira to sune wanda suke ciyar da dukiyoyinsu dan a gani ri'a nasi dan ya kawo ba dan Allah ba dan a ce sun yi shi kun gari babban shi yasa aka ce tana cikin shirka babba da zama cewa abin da kake eh, karamar shirka abuwa tana cikin shirka karama ka rika abu dan a gani dan a sani dan a ji dan a ce ka iya wannan shirka ce karama Allah ya kare mu kun ga ayar tana bayani bayani babba Allah ya ce man yakunu shaytanu lahu qarina wanda kudi shaytan ya kasance shine aboki a gare shi kare wanda suke koyo shaytan ba shine ne ba sai ka ce fasaha qarina lallai wannan abokiya nana a ce shaytan ne abokinsa koyaushe suna tare da inda za shi suna tare na ga dole hakuri za mu yi a nan in da kan bukatar gobe sai mu dan kare sharbi in kuma babu ina da kusan abin da ake so in ya shiga domin dai abin da ake so a gane cewa shin wai su wanda suke kin imani da Allah da kin imani da ranar lahira idan sun yin me zai cutar da su yanzu kafirai da suke ta fama da su inda za su musulunta me zai cutar da su dukiyar da suke samu za a hana su ne Allah zai hana su technology siyasa wa da abin da ke hannun su Allah zai kwashe ne to me ne su zo su imani mana ai da ji masu wa kana Allah bihim alima Allah ya kasance masani ne game da su bayi Allah ka ba mu imani Allah ka ba mu ikon yi Allah ka ba mu ikon sadaka ka ba mu ikon kyauta Allah ka tsare mu da ciwo na rowa da ciwo na mamako